Rahotanni daga jihar Nijar Najeriya na nuna cewa ‘yan bindiga sun saku yaran makarantar Islamiyar Salihu Tanko da ke garin Tagina ta ƙaramar hukumar Rafi da suka yi garkuwa da su tun kimanin watanni uku da suka gabata. Shugaban ƙaramar hukumar Rafin Alhaji Ismaila Modibo ya tabbatar da cewa an sako yaran su 93 da ke hannun ‘yan fashin dajin. a cikin daren Alhamis ɗin nan wato wayewar garin Juma'a kamar yadda ya shaida min ta wayar salula. To yara dai Allah ya taimaka an yi bakin kokari kuma yara sun zo hannu yanzu haka muna tare da su guda casa'in da uku yawan su gaba ɗaya. babu ko ɗaya da ya mutu babu ko ɗaya da ya fice gashi nan za mu je da su asibiti. Na'am to amma ana cewa ɗari da talatin da wani abu dama can yawan su bai kai haka ba ne? Dama yawan su bai kai ɗari da talatin da mutum casa'in da uku ne. Akwai kuɗi da aka biya kafin an so su koko dai tun wa'ancan da uwan yaran suka kai su ne kawai. ni da abin da na sani shine an karɓo yara kuma cikin ƙoƙarin da aka yi na karɓo yara gwamnan jihar Neja ya ba da ƙoƙari sosai a kai. Malama Asabe Shehu na ɗaya daga cikin iyayen yaran ta bayyana cewa suna cikin farin ciki. Alhamdulillahi rabbil alami yau kuka mu ya zama farin ciki. Yau bakin cikin mu ya zama dariya Allah ya kusa mana da shi yaran mu Allah. Mun gode, gare mu yau. To a lokacin da na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani domin samun ƙarin bayani ya ce babu wani ƙarin hasken da zai yi a yanzu sai nan gaba kaɗan. To gaskiya ba wani cikakken bayani yanzu sai dai kawai mu yi haƙuri har idan yaron suka iso cikin mina da su jawabai na tabbatar mai girma zauna zan yi Na'am kana nihin yanzu suna hanya ba su shigo mina ba cikin daren nan kenan. Eh, ba su shigo mina ba. In dai ba a manta ba, dama can iyayen yaran sun haɗa kuɗi kimanin naira miliyan talatin suka ce sun kai ma 'yan fashin dajin domin sako yaran amma a lokacin ba a sako su ba. A yanzu dai babu wani tabbaci ko an ƙara yawan kuɗin ne ko kuma ba a ƙara ba. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.